'Yan wasan Najeriya 'yan kasar shekaru 23 za su kama hanya zuwa Senegal daga bajul babban birnin kasar Gambia a yau Laraba, inda suka kwashe kwanaki goma suna atisaye domin tunkarar gasar 'yan kasar shekaru 23 ta nahiyar Afirka. Wata sanarwa dauke da sa hannun mataimakin daraktan yada labarai a hukumar NFF wato Ademola Olajire, wanda ya ji ta bakin sakataren kungiyar Siraju Hassan, ta nuna cewa tawagar 'yan wasan na dauke da mutane 23. sanarwar ta kara da cewa za a tafi ne da jami'ai goma da za su raka 'yan wasan waɗanda za su hau jirgin arik domin isa dakar babban birnin senegal ana sa ran 'yan wasan za su buga wasan sada zumunci na ƙarshe da baby scorpions na gambia da karfe 5 agogon najeriya har ila yau bayanai na nuni da cewa da zaran sun isa birnin na dakar za su dangana ne da umbur inda a nan kasashen da ke rukunin ba za su fafata najeriya za ta fara karawa ne da kasar mali a ranar 29 ga watan nan na nuwamba a wani mataki na neman shiga gasar wasannin olympics da za a yi a birnin rio da ke brazil sauran kasashen da ke wannan rukuni sun hada da algeria da masar baya ga nigeria da mali